وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo sha tara ga watan hudu dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi baya ta ɗari da hamsin da ɗaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون يا أيها الذين آمنوا واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى bayan ya bayyana mana shari'o'i irin na addinin annabi ibrahim wanda daga ciki akwai fuskantar alƙibla ya yi umarni da a fuskanci alƙibla kuma ya sa wannan a matsayin ni'ima ce da ya yi wa al'umman manzan allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to kamar yadda allah ya yi mana ni'ima haka nan ya yi mana wata babban ni'ima ta aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama arsalna fikum rasulan minkum Allah ce kamar yadda na yi muku waɗancan ni'imomi marasa iyaka haka nan yi muku ni'ima ta hanyar aiko manzo arsalna na aiko rasulan wani manzo mai daraja kum kuma yana cikin ku kamar yadda ya faɗa a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ƙofar rahim kamar yadda na aiko manzo minkum daga cikinku kum a cikinku min anfusikum min anfasikum minan nafis mafi tsadakku mafi darajarku mafi girmanku mafi mutuncinku tataccen tatacce kenan sai da aka tankaɗe aka rere da aka taci aka ɗauko wanda ya fi kowa daraja ya fi kowa kima zaɓaɓɓu a nan muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kama arsalna fikum rasulan kamar yadda na aiko jakada fikum a cikinku a cikin nasabarku a cikin ƙabilarku a cikin garinku kun san shi kun san asalinsa kun san halinsa hakuna masa laƙabi da al'ani laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikima, wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال لك بدن نعمة كما أمسر وقوني دع الدعاء دع النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يي سورة البقرة آية تريد عشرين بكرة يقول ربنا وضعت فيهم ya Allah ka aiko a cikinsu me za ka aiko rasulan jakada min hum daga cikinsu ya talu alaihim ayatika zai dinga karanta maka zai dinga karanta musu ayoyinka wani ya zo yana shirin zai karba addinin musulunci daga ina kake ina ne abuja bula? cikin garin bambani ne gombe kuna da ceceniya kuna da abuja kuna da wasniya ba abin da ba ku da shi a gombe to daga abuja ta cikin garin gombe me ya kawo ka nan ka zo ka karba addinin musulunci wani ne ya maka tilas ya maka dole ya takura ka yace ce lalle ba ka karɓi musulunci ba sai na ma kaza tsoro ya kawo ka jamtuwa ce da yarda da amincewa bisa haɗin kanka kake so ka musulunta Allahu akbar yace shi ya gamsu yadda ba wanda ya takura shi ko ya korata shi ko ya firgita shi yace sai ya musulunta bisa haɗin kansa ne zan gaya maka abinda mutum yake amincewa da shi da yardarsa hakan zai mai da shi daga cikin musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu yace abinda ka faɗa cikin harshen larabci zan fassara maka ta ce daga yau na yadda na amince na gamsu na karɓa ba wanda ya kamata ya cancanta ya dace a kaɗaita shi da bauta sai Allah shi kaɗai daga yau na yadda zan bauta wa Allah shi kaɗai ka yadda da wannan alkawarin da ka ɗauka kace daga yau na yadda na amince na gamsu na yi alkawari annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzan Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci kuma zan masa biyayya kau da kafa zahiri da baɗini ba yadda kace daga yau na amince annabi isa ba dan Allah bane ba Allah manzan Allah ne abin nan wato bawan Allah ne dan Maryam ne wanda Allah ya aiko shi da injila zuwa ga bani Isra'ila ba yadda da haka to wannan shine musulunci yanzu ta zama ɗaya daga cikin musulmi menene sunanka sunday monday ko to sunday ta kusa da monday to a ci gaba da kiranka sunday amma musulmi ko a canza maka suna daga sunday ka koma wani abu daban zuwa wanne wani suna kake so cikin sunayen da kake ji na musulmi Allahu akbar ya ce daga yau a daina kiransa sande a dinga kiransa ibrahim musulmi ibrahim shine baban annabawa wa min zurriyatihi dawuda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kazalika najzi almuhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa luta wa kullan faddalna 'ala al-'alamin baban annabawa kenan sunansa ya zo sau sittin da tara a cikin alkur'ani 71 da aka yau za a ci gaba da kiranka ibrahim ibrahim tun da ka musulunta akwai abubuwa guda uku muhimmai a kanka abu na farko yanzu 'yan kwamitinmu za su maka bayani yadda za ka yi wanka yadda za ka yi aski da yadda za ka shigo musulunci a fara aiwatar da a fara aiwatar da ayyukan addinin musulunci na sallah da azumi da makamantansu a kanka sannan na biyu za a sa a makaranta domin a ilmantar da kai wannan addinin da ka shigo shi wannan addinin ba a yin sa sai da ilimi ba a yin sa sai an gane sai an fahimta sai an iya to za a koya maka akwai makaranta musamman da muka ware domin ilmantarwa ga waɗanda suka musulunta a tsawon shekarun da muke yi sannan na uku za a taimaka maka ka ci gaba da karatun ka na zamani da kuma koyon sana'a domin addinin musulunci bai yadda da zaman banza ba bai yadda da zaman kashe wando ba bai yadda da zaman imama danci ba bai yadda da zaman itace ba da haka ibrahim muna maka barka da shigowa addinin musulunci Allah ya tabbatar da mu da kai a cikin musulunci yan kwamiti ya dauka saba Allah ya saka muku da alheri ga dan uwanku nan Ibrahim ku koya masa addinin musulunci Allah ya ba ku ladan koyar da addinin musulunci shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu salam, wacce Allah ya kawo mana a cikin aya ta 129 a suratul baqara rabbana wab'ath fihim rasulan minhum Allah ka aika musu jakada fihim a cikinsu rasulan wanzo minhum kuma daga jinsinsu, kabilarsu, cikin gidansu me zai yi musu in ya zo yatlu alaihim ayatika zai dinga karantar da su ayoyinka na alkur'ani mai girma wa alli alkitaba wal hikmata kuma zai koya musu littafin Allah dai kuma ya koya musu hikima shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yuzakkihim wannan zai tsarkake halayensu ya tsarkake ɗabi'o'insu ya tsarkake aƙidarsu ya tsarkake mu'amalarsu ya ɗora su a kan tauhidi da kuma sunna innaka antal azizul hakim ya Allah kai ne mabuwayi kuma kai ne mai hikima wannan addu'a ce Allah ya amsa sai ke ce musu kama kamar yadda ne muku waccan ni'imomi marasa iyaka wa in ta'uddu ni'matan la la tuhsuha arsalna fikum na aika a cikin ku rasulan manzo jakada minkum daga cikin ku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyi ayoyin da ake karantawa shine alqur'ani alqur'ani Allah saukar da shi domin abubuwa guda bakwai daga cikinsu akwai imani cewa wannan alkur'ani mai sura 114 mai aya 6,636 wanda ya fara daga suratun fatiha ya kare da suratun nasi maganar Allah ce babu kari, babu ragi babu jirkitawa. wa anna alqur'ana kalamullah wa in ahadun min almushriki nastajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallah ذاك قرآني مجنى الألباني وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا صفة لمخلوق قرآني حلتا بني با صفة شيتا حلتا با مجنى شيتا الله سبحانه وتعالى ومن شين معنى يتلو yana karanta alaikum gare ku na ayoyina haka babban cikin annabi sallallahu alaihi wasallama shine ne karantar da alqur'ani bayan sun yi imani qur'ani magana Allah ne abu na biyu shine annabi ya karantar da su alqur'ani ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al shafi'an li ashabihi ku karanta qur'ani qur'ani zai zo yana ceton masu karatunsa da ka koyar da qur'ani shine mataki na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya cuta musu imani cewa wannan ƙur'anin magana Allah ne to kuma sai a iya karatunsa bayan an koyar da su karatun qur'ani mataki na uku sai kuma a gaya musu fassararsa yaya qur'ani ne yake nufi a fassara musu qur'ani fassara alƙur'ani malamai suka ce akwai matakai da mu za mu bi wajen gane alkur'ani guda shida matakin farko shine tafsirin qur'an bil qur'an a fassara qur'ani da qur'ani mataki na biyu tafsirin qur'ani bis sunna as-sahiha as-sabita an Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa amalan wa ko takriran aiki ko fassara hadisai su fassara qur'ani ingantattu waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama na maganganunsa ko na ayyukansa ko na tabbatarwarsa sannan mataki na ku tafsirin qur'an birruju ila as-sahaba ta hanyar koma zuwa ga sahabbai domin sahabbai a kansu qur'ani ya sauka abdullahi dan mas'ud yana cewa wallahi ma nazalat ayatun illa wa ana a'lamu na أين نزلت وفيما نزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه na rantse da girman Allah babu wata aya a cikin القرآن tun daga suratul fatiha zuwa suratul nasi sai na san a ina ta sauka kuma akan wa ta sauka da na san akwai wani mahaluki da ya fi ni sanin alkur'ani kuma in na haura kumi zai kai ni inda yake larakibtu ilaihi da sai na je na same shi gawa ne ne haka sahabbai musamman waɗannan jigajigan ubay bin kaf wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana cikin waɗanda suka fi kowa gogewa a karatun qur'ani abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas da sauran manyan sahabbai al-khulafa ar-rashidun da makamantansu ana komawa wajen tafsirin su ga alqur'ani shine mataki na uku sai tafsirin qur'an da aqwalit tabi'ina tabi'ai akwai ƙwararru gogaggu waɗanda suka san qur'ani irin su mujahid irin su qatada irin su afa irin su saidu bin jubair irin su saidu bin musayyib waɗannan irin su abdurrahman da makamantansu suna nan da yawa waɗanda suka ƙware a tafsirin ƙur'ani ana komawa zuwa ga maganganunsu wajen sanin fassara alƙur'ani wanda shi da mataki na nawa mataki na uku mataki na hudu arruju ila kutubin lugha komawa zuwa ga littattafan luga akwai waɗanda suka zauna suka bi kalma kalma ta qur'ani cikin surajib al-asfahani ya bi kalma kalma kowace kalma sai da ya nemo asalinta a harshen larabci kuma ya faɗi yadda ta zo a cikin siyakin alƙur'ani saboda haka waɗannan ƙwararru ne wajen sanin kalmar larabci da kuma ma'anarta a cikin alkur'ani da ma'anarta a cikin tsagwaron harshen larabci don haka ake komawa zuwa ga luga wajen tantance wannan sannan akwai komawa tafsirin alkur'ani ta hanyar ar wal ijtihad ar-ra'ayi wal ijtihad ana aka fi samun tuntube domin masu ra'ayi sun kashi kashi biyu akwai arra'ayul mahmud akwai ar-ra'ayul mazmum akwai ra'ayi mai inganci akwai ra'ayi mara inganci to ya za a tantance ra'ayi mai inganci ra'ayi mara inganci sai aka ce alamar ra'ayi mai inganci abu uku ne alamar ra'ayi mara inganci abu uku ne so idan mutum ya ce ayan nan tana nufin kaza to sai a dubi mutumin nan a siffanta shi da siffa uku tukunna na farko yana da ilimi na biyu yana da adalci na uku yana da tsoron Allah domin duk da ilimi ba zai yadda ya faɗa abin da za a kama shi da jahilci ba duk mai adalci ba zai yadda a kama shi da zalunci ba duk mai tsoron Allah ba zai yadda a same shi da son zuciya ba to da haka al-ilmu wal adalu wat taqwa su alama na cewa ra'ayin da mutum ya faɗa akan ayan nan yana da inganci to amma ingancin ra'ayin baya nufin shi kuma shine hakikanin fasarar domin tafsiri ba shine qur'ani ba tafsiri ra'ayin mai shine fahimtar mai shine ganewan mai shine shi sa an ce menene tafsiri sai ka ce bayanu ma'anil qur'an ala hasab taqa al bashariyya bayanu ma'anil qur'an ala qadar taqa al suna ka tafsiri daban ƙur'ani daban kada ka ɗauka duk wanda ya tafsiri ya ce ya'ani ya'ani ya'ani ya'anin nan nasa ne aya ce ta Allah amma ya'ani din nasa ne in yi daidai sai a karɓa in yi kuskure sai a hurgar wannan shine wato mataki na uku ko na na na ƙarshe تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة بأقوال التابعين باللغة العربية والرأي والاجتهاد so daga nan sai aiki kwai ana shi aiki aiki da qur'ani qur'ani ba kawai littafi ne da za a rataye shi a gafaka ana neman tabarruki da shi ba in musifa ta yi musifa a ɗauko ai sauka adadi kaza daga na amai da shi a rataye maganin musifa ne amma kuma sai an yi aiki da shi musifa take kawowa gaba ɗaya. aiki da qur'ani kashi kashi ne akwai aiki da qur'ani sai a kan kanka akwai aiki da ƙur'ani a cikin gidanka da iyalanka da kamfaninka da sana'arka da rayuwarka akwai aiki da ƙur'ani kuma akan musulmi da al'ummar duniya baki daya haka matakai matakai wannan shine aiki da qur'ani wanda shine rukun asirin musulmi shine darajar musulmi shine daukakan musulmi shine mutuncin musulmi shine zaman lafiyar musulmi sannan akwai kuma wato neman tsari da alqur'ani wannan qur'anin ba karamin kariya ce daga musifa ba shi sa kuka ga cikin zikirorinmu na bayan sallolin zikirorin zikirorinmu na safiya da zikirorinmu na yamma da zikirinmu na kwanciya da zikirinmu na tashi kowanne akwai ayin alkur'ani a ciki yadda za ku gane mahimmancin qur'ani ga musulmi yanzu idan ka yi sallar farilla sai akwai zikirori da shari'a ta ce ka yi ko waɗannan zikirori a cikinsu akwai karanta ulhuwallahu da falaki da nasi da ayatul kursi a bayan kowace sallar farilla guda biyar din nan ana so ka karanta qul lahu da falaki da nasu da ayatul kursiyu bayan sallar asuba bayan sallar magariba da yake kowane shari'a nan ake kulla shi duk wani alheri ma nan ake kulla shi sai aka ce qul lahun ta zama uku uku falakin ta zama uku uku nasin ta zama uku uku ayatul kursiyu tara nan a daya sannan ka zo kwanciya nan ma akwai kulhu Allahu da falaki da nasu da ayatul kursi da amanar rasulu da tabara za ka kwanta bacci saboda duk wani sharri da daddara ke kulla shi a lokacin bacci duk wani mugu da zai kawo maka farmaki duk wani maye da zai kai maka hari to yana son ka kwanta bacci bakinka a buɗe idan ka a buɗe ba zikiri kake ba ba sallah kake ba ba addu'a kake ba ka wargaje akan gado duk wata musiba za ta iya faɗowa za ka ce to haka da tafin hannunka ka karanta ƙulhuwan lahu ka karanta falaki da nasi ka tofa a hannunka ka shafe jikinka sau uku za ka kwana lafiya ka karanta ayatul kursi ka karanta amanar rasulu ka karanta tabarakan lazi biyadihi mulku sai ma za ka iya karanta musabbihat surorin nan masu sabbaha sabbaha da masu yusabbihu yusabbihu da masu sabbih ka karanta su su shidan nan da suratul hadid da suratul hasari da suratul safi da suratul juma'a da suratul tagabun da suratul a'ala kafin ka kwanta bacci ka yi tilawar su za ka tashi lafiya duk wani mugu sai dai da abin da ya koma kansa wannan yana cikin tasirin qur'ani shine kariya daga musifa sannan kuma ga karanta qur'ani a lokacin da aka shiga wata musifa kamar da shedanu ko ta aljanu ko ta kaza a karanta qur'ani akan ruwa a sha a warke malamai sun gwada wannan sun yana amfani musamman ga wanda yake jin an masa sammu ko an masa makaru ko idan mayu ya kama shi ko idan masu kambun maka ya danke shi ya samu ruwa mai tsafta ya karanta fatiha da ayoyi hudu na farkon suratul baqara da ayatar kursi da amanar rasulu da ƙulhuwan lawa da falaki da nasi ya karanta a cikin ruwan ya samu ganyen a ɗanye guda bakwai ya dandaka ya murza ya zuba a kai ya girgiza ya shaye wanka kwana bakwai shek ibn bas a cikin tufatul ya ce wannan mujarrab an jaraba an ga tasirin sai ce musamman ga wanda aka yi masa sihirin raba shi da matarsa yace da kai na kwana bakwai zaka ji sai ka warke to baka warke baya za a yi sai ka maimaita in baka warke ba sai ka hakura kai wani abun kuma yawwa dan wani zai ce malam nayi ban warke ba to sha ka zaka warke waraka ba hannun Allah take ba wai za mu rintu fa huwa yashi shan magani daban yin magani daban kuma waraka a hannun Allah take sai a cikin magani bai kawo waraka ko ba a sha komai ba kuma a warke da magani asbab ne na waraka to shine Allah ta'ala ya gaya mana wannan cewa daga cikin manufofin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shine tulu alaikum ayatina yana karantar da ku ayoyina waɗannan ayoyi na Allah malamai sun kasa su kashi tara suka ce ala inna mal qur'anu tis'atu ahrufin taqum bi fi baiti shi'rin bila halal halalun haramun muhkamun mutashabi'un bashirun nazirun kitatun izatul basar wani suka ce qur'ani ya kunshi abu tara ala inna mal qur'anu qitatu arufin ta umbika ha an baiti shi'rin bila khalal halalun haramun muhkamun mutashabi'un bashirun nazirun kitatun izatun masal sun kana karanta qur'ani abu tara zaka tarar halalun haramun. halalun za ka haɗu da wani abin da Allah zai ce ku yi kaza na halatta na halatta muku kaza na halatta muku kaza ga ayoyin nan tili illa lakum lailatul siyamin rafatu ila nisaikum uhilla lakum kaza uhilla lakum tayyibat uhilla lakum kaza na halatta na halatta sai kenan haramun wani abu ko ce wala taqtulul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala taqrabu malal yatim wala taf'alu wala taf'alu biyu kenan wannan ayi wannan abari halalun haramun muhkamun mutashabih akwai muhkam ayoyin da ma'anarsa a fili take karara baya bukatar wani dogon tafsiri mutashabih akwai ma'anoni koyayyu ko masu kuka da yawa ko masu rikitarwa sai an samu ko fil ilmi su za su maka bayanin su dalla dalla ka gane su bashirun wani gurin gaji ana maka bishara akwai aljanna akwai matan aljanna akwai ruwan aljanna haka zo ni daɗi malam ga aljanna naziru wata ran kuma maka gargadi akwai jahannama akwai hawuya akwai hutsama akwai sa'ara akwai laba akwai jahimu akwai sa'ira sai ka tsorata ka firgita kai abin da ake so bashirin naziru sittatun wata a baka labari ta baka labarai waɗanda su ɗau hankalinka kissar annabi ibrahim kissar annabi musa kissar annabi yusufa kissar annabi kaza ne ne, kissar luqmana kissar eh, khadiru kissar kaza kai ta samun nahnu naqussu alayka ahsana alqasas faqasus alqasas ya a ta baka labarai masu daɗi to wannan shine eh, bashirun nazir kissatun wata ran kuma ce maka gargadi ba an zanta kun naran talab ba ai ta maka gargadi kakkai kaza kakkai kaza za ka haɗu da ka falli hazarin lazina yukhalifun an amrihi masal ko ai ta buga maka الذين ta مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل كذا اي تبغى maka misali to wannan shine abinda qur'ani ya kunsa guda tara ala innamal qur'anu tisatu ahrufin sa'undikaha fi baiti shi'rin bila khajal halalun haramun muhkamun mutashabihun bashirun nadirun isatun izatun afal to wannan shine abin da wannan littafi ya kunsa Allah ya ce ya alaikum ayatina dan ya karantar da mu alqur'ani mataki na biyu wa yuzakkikum ya muku tarbiya aikin manzon Allah sallallahu alaihi ya mana tarbiyya. tarbiyyar nan kuma a cikin babi huɗu. babin aqida ya raba mu da shirka babin ibada ya raba mu da bid'a a babin akhlaq ya raba mu da munana ya sukunta mu da kyawawa ya hana mu ƙarya mu koma masu gaskiya ya hana mu zalunci mu koma masu adalci ya hana mu bin zuciya mu koma masu bin dalili ya hana mu munafunci mu koma kan gaskiya da amana da kirki duk waɗannan sufofi masu kyau inda ma bu istu yu'tammima salihal akhlaq makarimal akhlaq na koya muku halaye masu kyau to sannan sai a cikin babu mu'amala ya za ka zauna da matarka ya za ka zauna waɗannan matakai guda goma sha ɗaya ko sha uku na yadda ake zama da mutane ya za ka zauna da Allah lafiya ya za ka zauna da annabi lafiya ya za ka zauna da iyayenka lafiya ya za ka zauna da matanka lafiya da 'ya'yanka da 'yan uwanka da maƙotanka da musulmi da waɗanda ma ba musulmi ba da abokin ciniki na siye da siyarwa ya ake mu'amala wajen ɗaukan bashi wajen tsantuwa wajen rance wajen siye wajen siyarwa duka waɗannan mu'amalolin har da dabbobi har da tsirrai har da waɗanda ba musulmi ba yadda za mu zauna da su ba tare da mun cuce su ba domin wata ran wajen mu'amala ka sai ka cutar da musulunci ka zauna da wanda ba musulmi ba sai kake masa ƙarya kake ha'intarsa kake zaluntarsa kake cutarsa kake cinye masa haƙƙi da kake nuna masa kana nuna masa halin musulmi ba shi da kyau to me zai yi sha'awa a cikin halinka wanda zai sa ke musulunta wani yake gaya min direbansa ba musulmi ba ne amma saboda kyakkyawan mu'amala da bashi albashinsa kafin wata ya kare kyautata masa da ake rannan kawai sai ka alaji ce na ce zan musulunta ya ce a'a ka yi tunani kyautata fa da nake maka ba yaudara ka nake ba ba rudar ka nake ba haƙƙi ne naka nake baka in sha'awar musulunci kake ka shiga kar ka shiga da munafunci ko dan ka burge ni ko don ka kayatar da ni yace wallahi shi yayi sha'awa kuma ya lissafa ya ga wannan addinin shine gaskiya yace to mu je masallaci malam ya baka kalma kike na ya zama musulmi ya kama sallah da kun ga ashe kenan za mu iya tallan musulunci da halayenmu a kasuwanci ko a siyasa ko a mu'amala ko a kasuwanci ko a aikin gwamnati ko a ina za ka iya tallata musulunci ba tare da kace ukun ba amma an kalli halinka za a ga halinka mai kyau ne halinka mai kyau zai iya tallata addininka kamar yadda mummunan halinka zai iya cutar da wato addininka shine ma'anan wal zakihim ai wal rabbihim yana musu tarbiya yana tusa musu halaye masu kyau yana raba su da munana wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su littafi aka maimaita alkur'ani don kai akasin hikima wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata alkitab wal hikma waɗannan guda biyun shakikan juna ne duk da qur'ani yake sai da sunna duk da sunna take sai da qur'ani ba a raba qur'ani da sunna inna taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tabillu kitab wa sunnati littafin Allah da koyarwa ta koyarwa annabi ita ke fassara alqur'ani wa anzalna ilayka alkitaba litubayyana litubayyana linnas litubayyana bayan din annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ta fuska biyar akwai albayanu da qawli abu ya sauka manzon Allah ya bayyana yadda yake da baki wanda ke ta kuzu anni manasikakum sallu kama ra'aytumuni usalli bayan bil qawl wa bayan bil wata ayar ta suka annabi ya shige gaba ya fara aikata ta domin mu koyi yadda ake aikata ta daga gare shi bisayil kenan wa bayan bil ishara wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ishara man shahida minkum shahara falyasumhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata goma goma kara, ya ishara da hannu an yatsunsa ya haɗe su haka haka sai ya ɗauki ɗaya ke haka kenan wata yana yin kwana da tara in an ga wata sai a ɗauka ba gani ba sai a cika kwana talatin daga bayani bil ishara yakan yi bayani bil khabb ya yi zane khabb ala na rasulullahi khabban wa khabba haulahu khututun wa haza sabili wa hazihi subul وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي هذا انا yayi بياني بالقول بالفعل بالإشارة بالخط بالخط ishara bil khat bil النبي sallallahu alaihi wasallama ya bayyanar da musulunci aikace ya kuma bayyanar da shi ta hanyar aikatawa ya shige gaba shi yasa aka tambaye na Aisha ke kika zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara goma ba mu bayaninsa sai ta ce kana khuluquhul qur'an kana son ka san waye manzon Allah ɗauki qur'ani ka karanta duk wani abin da aka ce a yi shi ne a gaba wajen yi duk wani abu da aka ce a bari a ƙur'ani shine shugaba wajen bari kenan ka karanta ƙur'ani ka karanta manzon Allah shi manzon Allah shine ƙur'ani ne rai manzon Allah shine ƙur'ani a aikace wannan rubutaccen ƙur'ani, wannan kuma aikataccen ƙur'ani. kamar yadda muke cewa theory da practical a rubuta ma sannan a aikata maka a maka practical yadda zaka gane ya aiki da shi wannan shine rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama daga bangonta zuwa bangonta qur'ani ne a aikace sallallahu alaihi wasallama yuza Allah yake wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun wannan yana sanar da ku abin da kuka kasance ba ku sani ba cikin manya-manyan ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu abin da mu sani ba a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa ya ce an buɗe min jahannama na ga cikinta an buɗe min aljanna na ganta ban taɓa ganin abin tsoro ba irin wuta ban taɓa ganin abin sha'awa ba irin aljanna ce lokacin da Allah ya halarci aljanna ya cika ta da kayan daɗi yake ya san mu da kwaɗayi duk abin da muke sha'awa sai ya zuba a ciki sai so jibrilu je ka ga aljanna jibril ya je ya leka aljanna ya ce kai ya san mutum ya san aljanna ce tab ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wato dadin akwai dadin da ya wuce tunanin mutum a cikin aljanna akwai dadin da ya wuce duk abin da ka taba gani da ka. a cikin aljanna akwai dadin da ya wuce duk abin da ka taba ji da ka. sai mutum ya shiga aljanna malam zai wuri amma zuhudiha anin nar wa udkhila aljannata bi adfar duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka tsoma shi a aljanna to ya gama morewa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a zo da wanda yafi kowa shan wahala ya fi kowa shan wahala a duniya idan aka tsoma shi a aljanna sakan guda ya mantar da shi duk wata wahala haka da za a zo da wanda yafi kowa jin daɗi a duniya idan aka tsoma shi a wuta sakan guda ya mantar da shi duk wani daɗi da ya taɓa ji a duniya kuma dama duk wahalar da daɗi zai biyo ta to da daɗi duk daɗin da zai biyo wahala wahala ce ko yanzu misali a ce maka to mai kake bukata na ci da na sha da gurin kwana da a baka amma ka ga ba za a ma bulala ɗari biyu za a maka doro na ɗari biyu ga tun ba ka kuka fara ci na fita da karanta. saboda in ka gama ci za ka sha wahala to kuma aka ce za ka fara shan wahala ka ji daɗi to shi aka fi so kujibatun naru da shahawat wujibatul jannatu bil makari ita kuma wuta duk abin da dan adam baya so na wulakanci akwai a ciki akwai duka akwai tsangwama akwai tsanantawa akwai wulakantawa akwai tozartawa a cikin wuta akwai tsananin zafi akwai wahala iri iri kayan dauri da kayan duka a cikin wuta ba irin wanda babu kuma duka ba na wasa ba to shi yasa da jibril ya dai kawo ta ce kai kai kai ya san mu da ɗin wahala da ba ma san mu sha wahala yace babu wanda zai ji labarin wutan nan ya sakaci a saka shi a ciki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam an yana addu'a ji Allahumma ya'udhu bika minan nar Allahumma ya'udhu bika minan nar Allahumma ya'udhu bika minan nar yace duk mutumin da yake cewa Allah ka tsare ni wuta sau uku yace Allah ka bani aljanna sau uku kuma da gaske yake to Allah ba zai sa shi a wutan ba sai wuta ta ce Allah bawanka a aikace a aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da maganarsa yana cewa ka tsiratar da shi to Allah ka tsiratar da shi wutar nan kakka saka ciki amma wa in minkum illa wariduha Dole za shi aljanna ta bi ta kan wuta a za a gane aikin mutane da sakacinsu da kudancinsu da daidansu da ba su ba shi Allah ta'ala ce wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya muku abin da da can ba ku sani ba daga cikin karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana abin da mu sani ba me ma'anan koya maka abin da ba sani ba ai alqur'ani ma gaba ɗaya karatu ne sai sa malamai suka ce in kana son ka amfana alqur'ani ka bi matakan nan guda biyar matakin farko al-insaf idan ana karanta qur'ani kai shiru ka nutsu al'insan ka saurara sannan al'istima ka ji bambancin insatu da istima shi insatu kai kurum shi kuma istima ka saurara in kai shuru ka saurara daga nan ne sai tilawa ka je ka koyi tilawa sai hib sai faham sai amal matakai ne guda nawa guda shida ma na farko yin shiru in ana karanta qur'ani za qura al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ai shiru na biyu ka saurara da idan basira da kunnan basira na uku kai kokari ka kai tilawa ka koyi karatun qur'ani na hudu ka haddace abin da za ka iya haddacewa a ciki ko ka haddace duka sannan sai fahimta tadabbur wal faham kai tadabburi ka fahimta sai kuma amal daga amal kuma sai tsira kana yin aiki da shi ka tsira ka waɗannan sune matakan amfanuwa da alkur'ani amfanuwa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya malaman mu albarka ya saka musu da alheri sun karanta mana matanin abin da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kashi bakwai suka ce akwai aqwaluhu na biyu akwai afa'aluhu na uku akwai taqriratuhu na huɗu akwai sifatuhul khalqiyya na biyar akwai sifatuhul khulqiyya na shida akwai sira qabla al-bi'sati sannan sai sira ba'da al-bi'sati wato abinda aka ruwaito daga annabi da alaihi duka baya fita daga waɗannan abun guda bakwai ko dai maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama ko ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama ko tabbatarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ko sufofin annabi na halitta sallallahu alaihi wasallama ko sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama na halaye da ɗabi'a ko kuma tarihin annabi kafin a aiko shi ko kuma tarihin annabi bayan an aiko shi ba abin da aka karanta ba zai fita nan ba su suka yanci akwai khasa'il akwai dala'il akwai shama'il shama'il shama'il dala'il khasa'il khasa'il abubuwan wanda suka ke manci annabi shi kadai dala'il dala'ilun nubuwa abubuwan da suke kara tabbatar mana da cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne annabin ƙarshen zamani ne sannan akwai kuma shama'il halayen manzon Allah da tajojinsa da ɗabi'arsa da mu'amalarsa da zamantakewarsa a matsayinsa na miji yaya za ka koyi zama miji ga matanka a matsayinsa na uba ya za ka zama uba ga 'ya'yanka a matsayinsa na malam ya za ka yi malanta ga ɗalibanka a matsayinsa na shugaba ya za ka yi mulkin al'umma a matsayinsa na annabi mai karantarwa mai wa'azi ya yi mu'amala da musulmi da munafukai da yahudawa da nasara da maguzawa da shakiya da masoya da maza da mata da yara har da jarirai annabi yayi mu'amala za a ɗauko jariri a kawo masa ya rike shi ɗora shi akan cinyarsa yaro ya fitsari ya ci a karuwa ya a zuba sallallahu alaihi wasallam baya kyamar jama'a da masu lafiya da marasa lafiya duk wani annabi da sallallahu alaihi wasallam habba yahudi annabi yayi mu'amala da shi kyakkyawa haka ta sa ya shiga addinin musulunci lokacin da aka ce akwai wani yaro ba yahudi bai da lafiya sai annabi ya ce sabai ku raka ni in duba shi babansa makiyin annabi ne amma yayi mamaki da annabi ya zo ya ce masa ya zo ya duba shi aka sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya duba yaro sakamakon dubiyar yaron yana murmushi babansa yana murmushi sai annabi ya ce yaron kai ka musulunta mana ya kawo masa musulunci sai yaro ya kalli babansa sai baban ya ce atsi abal qasim kai biyayya ga baban al qasim kai musulunta na yadda yaro ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bayan kwana uku sai ya rasu sai baban yaron ya zo ya sallama da annabi shi baban bai musulunta ba ya goyi salama ya ce ɗana ɗin nan da na yarda masa ya shiga addinin ku to Allah ya masa cikawa su zo ku ɗau abin ku je ku yi masa sallah a irin naku addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai suka je gidan wannan ba yahude suka ɗauko gawan ɗansa suka kawo shi aka yi masa jana'iza irin ta musulmi aka yi masa banniya irin ta musulmi saboda kawai dubiya haka ya kamata mu kasance to Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya ce mana tambayoyi ce malam in ana zafi muka yi sallar mu a waje saboda zafi kuma cikin masallacin bai cika ba shin ko hakan ya halatta to da wajen masallaci da ciki wa fi zafi ko dai a fito gaba daya ko a shiga gaba daya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza al-harru fa abridu bis salati fa inna shiddata al-harri min fayti jahannam idan tsananin zafi ya kai tsananin zafi to ku sausauta ku sai gadda sallah a guri mai sanyi me ma'anan guri mai sanyi ko zamani mai sanyi in aka nufin abridu bi ma'ana ku shiga guri mai bar mai sanyi ana nufin ku fita daga rana ku shiga inuwa ko kuma aburiju ana nufin zamani ku dan ƙara lokacin sallah daga karfe ɗaya ta koma karfe 2 domin rana ta danyi kasa sai sanyi ya dan zo sai ku sallah a lokacin aburiju zai iya daukan zaman zai iya daukan makan zaman shine ku ƙara lokacin gari ya ƙara sanyi makan kuma shine ku tashi daga nan inda yake da zafin ku koma guri mai sanyi ku yi sallah kaga ba kai da uzuri jama'a suna cikin masallaci kai ka ce ba za ka shiga ba saboda zafi kun yaru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun saboda haka kamata yayi ai sallar gaba daya a inda ake jin dan sanyi sanyi sai ku ce to a kar maka laliban cikin masallaci nan ba tagogi ko masallacin nan ba dan sanyi sanyi ba irin namu nan da AC da fankoki ba ina jin kaga kowa ya tsif saboda yana ta shan AC yana shan fanka to wataƙila ba irin wannan ba ne ya ce to akara makalla tun da akwai zafi me yasa ba za mu sallah a wajen ba fito da tabarmin waje a yi sallah ba dole sai an yi a ciki ba tun annabi sallallahu alaihi